Hausa Top TV gidan nishadi. Masu sauraro, Assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin shirin harshe na kamar kullum kuma muke kawo muku zafafan karatun littattafan hausa domin sadaukarwa da kuma nishadantar da ku masu sauraro wanda muke kawo muku ta cikin tashar mu mai farin jini kuma nan ba ɗaya mai suna Hausa Top TV. Sunana Nabila Aliyu Tudun Wada da nake jagorantar shirin kamar kullum a yau muna tafa da zazzafan littafi mai suna girma ya faɗi na Nabilan Silop Antin SNS. wanda idan ma sauraro kuna biye da mu za ku ji yadda littafin yake ɗauke da cakwakiya badakala soyayya tare da ban haushi da ban al'ajabi ku dai ku biyo mu Masu sauraro a jiya mun tsaya ne a inda Fatima suke tafi zuwa makaranta ita da kanwarta ta wato sayyada Khadija a inda Fatiman take ce mata Kamal saurayinta zai zo ya ɗauke ta idan sun tashi daga makaranta, ita kuma tana so Khadijan ta rufa mata asiri idan ta koma gida ta ce sun tsaya practical ne shi yasa bata dawo ba ita. Yayin da Khadijan kuma ta nuna mata cewar yin hakan ba hanya ba ce mai billewa ba za ta taba biye mata su ci amanar iyayensu ba. Fatiman ta yi ta yi domin ta shawo kan Khadijan, amma Khadijan ta ki ba ta haɗin kai, har Fatima da ta ga dai da gaske ba za ta iya shawo kan ƙanwarta ta ba, sai ta haƙura ta hau tunanin canza wata hanyar da za ta sada ta da masoyin nata Kamal Hutu zuwa anjima. A nan muka tsaya yanzu kuma za mu ɗora. tunda suka shiga cikin makarantar ƙawayen fatima suka hango ta ta shigo ta wuce gate tana wani takun budawa a cikin uniform sai yauki take yi tana tafiya sai rangaji take ita lallai ga ta 'yan mata mai cika da isa da yake a cike take ko ina jikinta in ta motsa shi ma sai ya motsa baya ma kirjinta da ke cike da na shanu wanda har wani tafiyar girgiza take yi tana turo su gaba domin ta burge masu kallonta wani ihu suka saki kawayen nata suna mata kirari yayi yayi tima karansi tima mai tashin kyau da hanyar samun naira shin me zamu samu ne a yau suka faɗa su duka a tare suna kallonta suna jiran amsarta. su ku ne dama 'yan tim guda ne laila mubina da juwairiya Laila ta fi su iya shege a cikinsu, ita tima son kuɗin kawai da fafa ta fita, amma ita Laila akwai ƙarya da bin maza. Ko nawa za ka bata, ba za ka sha wahalar samun kanta a cikin sauƙi ba, gashi kuɗin ba albarka suke mata ba tunda ita ke ɗaukar nauyin kanta da na kakarta da take zaune a wurinta dukansu 'yan mata ne amma babu wacce ta wuce shekaru ashirin sai tima daga dai mai shekaru sha tara sha sai timan ce dai ta gota su amma idan suna gudanar da wasu abubuwan tamkar manyan mata na jami'a alhalin iss2 suke dukansu sun kusa shiga ss3 da yanzu tima ta dube su ra'a ɓaci ta ce ku bar ni dai yau kawai na rasa samun wani fitar da za mu haɗu da kamal hospital na anjima mubina ta ce kamar yaya alhalin kukan haɗu sometimes ta zaro idanu ta ce ke ba irin wannan haɗuwar ta titi ba ta yau haɗuwar da ya bukata ta bayan fage ce gidan wani abokinsa yake so na raka shi suka ihu tare suka tafa suna faɗin woke sai ke karansi mai cikakkiyar nasara ta tubare fuska ta ce wace irin nasara alhalin ban same ta ba a yau laila ta ce da ita kamar yaya ina ne baki same ta ba kada dai kamal din ya soke zuwan naku ta kyaba baki ta ce ina fa ba kamal bane waccan yar iskar kanwata ne sayyada ta ki bani haɗin kai wallahi nayi nayi da ita akan ta rufa min asiri idan ta je gida ta saka ya inda zan je amma ta ki saboda ana tashi mukai da shi zai zo mu tafi za mu haɗu a bayan school to amma ta ce ba za ta yi ƙarya ba giya kawai komai ka ce da ita sai ta ce babu kyau cuta da cin amanar iyaye kai ni wannan yarinyar ban san a wani wata aka haife ta ba ma ta ƙara shi maganar matar tana yarfar da hannu fuskar ta ba fara'a suka bushe da wata dariya ta mugunta domin maganar ta ta matakar ba su dariya laila ce cikin zolaya ta ce maharan mana kin ga dole ki sha wa'azi juwariya ta dariya ta ce lalle kuwa kin iya zabo mata tsaftataccen wata mai tarin alfarma wataƙila ita yar cikin watan ce tunda kin ga yarinyar akwai wa'azi da halayen kwarai fatima ta harare ta ta ce bar yar iska ina fa halayen kwarai halayen munafurci dai ga saka ido a abu ni kam na rasa yadda zan yi da ita laila ta ce bari mu da ita kawata za mu je mata da tamu dabarar idan an tashi ke dai kawai kada ki bari ku hada anjima idan an tashin ta san su ta san halin kowace watakila akwai shirin da za su yi wanda ya fi nata don haka take ta yi musu na'am suka ranka ya aji tare ko da aka tashi sayyada tana bakin gate a tsaye inda ta saba jiran yayar tata a jikin wata darbejiya yau ana rana sai zufa take a tsaye inda sabo ta saba dama sai a tashi kowa ya fito sai ya zamo kusan kullum sune na baya a tafiyar saboda yadda Fatima ke bata lokaci wajen fitowa duk tana hakan ne kuma saboda sayyadar ta gaji da tsimayinta da take yi a kullum tunda an yi fada an yi fada a gidan an gaji yau dai kam sayyadar ta yi mamakin ganin kawayen Fatima sun fito su kadai sun mundufo ta babu yayar tata sai da suka iso inda take kana ta gaida su tana tambayar yar uwar tata Laila ta ce ayya ai da su kafin a kada kararrawa aka fita da ita kemis cikin ta ke ciwo sosai baki ganta ba wallahi abin tausayi hankalin malamai mata ya tashi cikin su ma wata malamar Hausa ta dauke ta a motar ta ta kai ta asibiti saboda abin yayi tsamari sai yadda ta yi raurau da ido za ta yi kuka saboda ta ji tausan yayar tata cikin wata murya kasalalliya ta ce yanzu to a wani asibiti ne saboda idan na je gida na faɗa musu da sauri Mubina ta ce ina za mu sani kawai da in kin je ki yi bayanin da muka yi miki kuma kada a wahala wajen ma dawowa su kul tambaya saboda malamar ta ce za ta kai ta har gida idan sun ga likita. kadija ta hau gyaɗa kai ta ce to to naji zan faɗa Allah sarki Allah ya bata lafiya ta juya da sauri ta yi gida su kuma ganin ta yi nisa ba ta kowaiwaye ya sa suka juya suka koma cikin makarantar a tare suna ihun cin nasara suna tafawa a lokacin ne kuma Fatiman na can na jiran dawowarsu tana kuma tsimayen zuwan Kamal da zai iso a motarsa. duk abin nan da ke faruwa malaman su basu ankara da su ba har suka fice daga cikin sukul din domin sai da kamalin ya iso a jeep dinsa ya sanar musu zuwansu ta wayar laila suka rankayo har cikin motar tasa Kamalu ya fito suka gaggaisa da su dama akwai sanayya a tsakanin su domin dan unguwar su Mubina da Laila ne saboda su biyun unguwar su daya ya cika su da kuɗi domin ya burge su da naira dubu biyar biyar ya bi su da shi aiko kowace ran ta fariƙal suka yi masa godiya suka tafi abinsu yayin da kamalin ya tada motarsa ya wurga ta akan titi ya nufi inda suka nufa a lokacin da sai ya daku wata shiga cikin gidan su kuwa ba karamin tashin hankali ta tayar wa mutan gidan ba domin da kukanta ta shiga saboda dama ita din mai raguwar zuciya ce hankalin inna ya fi tashi saboda a firgici ta fito ta nufo ta tana tambayar ta ko lafiya tana kuka take gaya musu abinda da su laila suka gaya mata akan fatima Inna shiru kawai ta yi ta ce allah ya bata lafiya ta ce da sayyada to shine na kukan kamar wacce aka ce ta mutu addu'a kawai zaki yi mata kada ki jawo kanki ciwon kai inna tana gama faɗin hakan ta koma ɗakin ta kawai yayin da mama da ke ɗaki tana jin hakan ta fito da sauri tana faɗin haba yaya ai ba shiru za mu yi mu barta a asibitin ba kawai bin baya za mu yi inna ta juyo ta kalle ta ta ce ni dai ba inda zan je saboda cuta ai ba mutuwa ba ce idan aka bibiya ma ciwon marar da take yi ne na wata ya motso mata ai tun da an ce malaman sun kula da ita ai kenan kawai mu jira mu ga ikon Allah zuwa dare mama cikinta a sanyaye ta ce to ai kenan. amma fa hankali na ba zai taba kwanciya ba idan dare yayi ban ji an kawo ta ba gaskiya zan bi baya sai ya ta shike daki ta goge hawaye ta bar mama a tsakar gidan da ta janyo kujera yar tsugunno ta zauna ta rabka gumi, tana tunanin diyarta kuma ta kwararta Fatima ita ko Fatima suna can dakin abokin Kamal cikin nishadi yayin da abokin nasa wato jabir ya fice ya bar su don su wata ya su sake bayan ta sha lemon roba da suka dire mata suka shiga taɗinsu na masoya kamalin ya ce da ita Fatima ina son ki sosai sai dai matsala ɗaya da nake hangen ba zan samu cimma burina a kanki ba ta gyara kwanciyar da ta yi a jikinsa ta ce mecece matsalar ya shafi gefen fuskar ta ya ce matsalar daga gunki take domin malam ba zai bar mu ringa cin mu babu babbaka ba sannan ya yinki jarumai ne ba za su bari in zo har kofar gidanku in ringa ɗaukar ki muna fita ba sannan zancen mota ma ba bari za a yi ba mu ringa yi ni kuma a yanda nake son ki na fi son in ringa jin ki manna a kusa da ni idan muna tare ta ce masa wannan gaskiya ne ka sha ka ainihin da ka samar mana ma yayi kawai zan ringa zuwa ko duk sati ne kawai cikin jin daɗi ya ce ta gaske da ƙarfin gwiwa ta ce masa ƙwari ma kuwa sai dai idan muka yi kandi shi ne ma na za mu iya nisanta da juna domin in dai ba aure na za ka yi ba malam ba zai bari a yi dogon zance ba saboda ya ce muna kandi zai aurar da mu ya shafi sajensa ya ce ba ki da matsala da ni ai ina son ki zan aure ki ke dai ki zama jajirtacciya kawai ta ce to yanzu dai ka tashi ka mayar da ni. ni tunda na yi wa gida ƙarya kaga sai ka biya da ni chemist ka siyo min magungunan ciwon ciki don ya zame min shaida yi rungu mota a jikinsa ya ce to mu dan ƙara mintuna mana ban gaji da ke ba fa a daidai lokacin da ya dire ta a kofar gidansu kuwa a lokacin ne malam ya fito zai tafi masallaci karfe hudu saura da yake gilas din motar tasa tintak ne ba a ganin na cikin motar sai dai su su ga na waje bayan ta ɓoye kuɗin da ya bata ta yi masa sallama ta fito a motar ta nufi cikin gidan tana tafiya a hankali tana yatsuna alamar dai da ka ganta zaka tabbatar ba ta jin daɗi ya juya ya tafi yana kallanta yana girgiza kai malam tsayawa ya yi yana kallanta da yake an gaya masa komai a cikin gidan don haka bai yi mamaki ba da aka dirye ta a mota a tunaninsa ko malaman makarantar da suka kawo ta ne tunda an ce masa malaman su suka kai ta kemis sai dai kuma ya yi mamaki me yasa malaman da suka kawo ta ba za su shiga cikin gidan su gaisa da iyaye iyayenta ba anya kuwa malam ya kwalla mata kira domin ya tuhume ta saboda zuciyarsa na masa wasu wasiwasi akan lamarin fatima kuwa ta ja ta tsaya cak har ta saka kafarta guda a cikin zauren aiko ta juyo a hankali ta dawo ga malam a tunaninta ko bai gane wace ba saboda yana fitowa daga cikin gidan hankalinsa yayi gaba ya saka idansa hanyar masallaci duk da gabanta ya faɗi amma sai ta dake ya kare mata kallo kana ya ce ya jikin naki ta sauke ajiyar zuciya a hankali ta ce da sauki ya ce mata su suka kawo ki malaman makarantar mu ne ta faɗa a sanye ya ce to amma ya ba za su shiga daga cikin gida ba su yi bayanin abin da ya faru da abin da likitan ya ce kawai za su juya su tafi cikin dabara ta ce ai sauri suke wai za su shiga mitin yanzu da shugaban hukumar ilimi amma sun ce za su dawo duba ni gobe ta rufe malam shi kuwa ya yarda ya gyaɗa kai ya ce to ai shi kenan Allah ya bada lafiya ta ce amin ga ma maganin sun siya min har ruwa aka sa min shi yasa ma muka dade a asibitin malam ya ce to madalla an gode gode musu Allah ya ƙara lafiya shiga ciki ki kwanta kin ji ta juya ta shige ciki sai da ta je zaure ta yi dariya mai isarta haba a ce a takura wa bawa yana so ya shana har sai ya yi ƙarya tabbas shirya wa ƙarya yanzu ta fara domin ba za ta fasa jin daɗin rayuwarta ba fa Ko da ta shiga cikin gidan a tsakar gida ta tarar da mamanta ta zubka tagumi ta kasa yin aikin gida sai inna ce ta karba mata domin girkin ta ne Khadija kuma tana ta yi mata tankaɗe a gefe guda wuni ta yi jikinta ba kuzari saboda alhinin halin da Fatima ke ciki kamar yadda khadija ta faɗa musu wata ajiyar zuciya ta ja mai ƙarfi kana ta taso da sauri ta tari Fatima tana mata sannu ina tsakar gida ta yi mata nata sannan ita kuwa Khadija sarkin san yar uwa bin su ta yi daki tana mata sannu da jiki ita ku sai wani langwabewa take ita a dole ga mara lafiya har da ɗan dafa ciki tana yatsa na fuska mama faɗi take kwanta ki huta ki yi bacci idan kin tashi abincin ki sai ki ci ki sake shan maganin tunda kin ce kin sha a asibitin da yan ta amara ta take shingida akan gadon mama ita ko mama har da turo mata filo tana mata sannu da yi mata firfita da yake ranar juma'a ce aka yi hakan sai fatima ta sake ta nuna a tsakar gidan cewar ta samu lafiya ta warware saboda tana so ranar monday ta je sukul saboda sun yi za su haɗu da kamalanta kawunta tun da aka faɗa masa ta waya cewar ba ta jin daɗi ya ringa bugo malam waya yana tambayar jikin nata har da turo malam kuɗi wai ya sai mata nama da maltina saboda baya gari kowa ya san yadda kawu ke son fatima idan yana mata wani abun babu mai damuwa ko kuma a yi fassara akan lamarin ranar monday da suka je su sukul fatima ta kashe wa kawaye kuɗi dama ta iya fafa da nuna gwaninta a cikin kuɗin da kamali ya bata ta fito da wasu suka ci daɗin su bata bari Khadija ta fahimci tana cikin kuɗi ba sai dai fargabarta a yau na yadda take da labarin dawowar yayinta maza gida daga sukul wai yajin aiki za a shiga na sai baba ya gani duk cikinsu sun fiye takura garar mata ma yayin Mahmud bai cika matsa mata ba shi da ma magana ma ba damunsa ta yi ba in ma faɗa zai mata cikin nasiha da kwantar da murya yake mata ko dan tasu ta zo ɗaya ne amma su biyun da suke ɗaki ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya wato yaya Faruk da da yaya Aliyu suna matukar takura mata akan duk abin da suka ga tayi ba daidai ba. Gara ma Mahfuz idan ta yi laifi sai dai ya ta binta da harara ko ya ringa ja mata tsaki bai fiye shiga sabgar tata ba ma dan shi muskili ne bai da fada sai an taɓo shi Tunda aka tashi daga makarantar Khadijan ta nufi gida bata tsaya inda ta saba zaman jiran Fatima ba domin yau dai kam ba ta da lokacin da za ta jira ta. Gudun ta bata mata lokaci alhalin tana cikin ɗokin dawowar ya mafus gida su take ta yi wa yayyinta girki ta kuma gyara musu ɗakunan su tsaf. Fatima da ta fahimci Khadijan ta tafi bata jira ta ba da farin ciki ta cika ta wayar Laila ta kira Kamalu domin ya zo ya ɗauke su dukansu ya wuce da su wani gurin shakatawa don ya ɗan kashe musu kuɗi su ji daɗin su tunda ya ga su ɗin 'yan son jin daɗi ne kamar shi aiko sun cika da murna kowace ta ɗora after dress kan uniform ɗinta fatima na gaban mota su kuma suna baya girki ta ɗora musu mai rai da lafiya Khadija inna ce ta bata kuɗi ta yoce fa ne har da kifi ta siyo domin jollof rice ce ta shirye musu ta ji vegetable inna ta lura da yadda take ta ɗoki da gwalli da rawar jiki a yau tabbas Khadija tana da zumunci ta san duk akan murnar dawowa yayin ta ne hakan ta share dukkan ɗakunan nasu ta yi mofin kana ta kunna turaren wuta a ɗakin hatta wata mafus da yake manna a jikin bango sai da ta ɗauko shi ta goge ta rinka kallonsa tana murmushi kamar sa fitik da kawu sai dai ya fi kawun fasalin kyau saboda shi mafus yana da wushirya yana kuma da hasken fata ta dade tana kallon hoton nasa ta rasa dalilin wannan murnar da take yi gashi ta dokanta da son ta ga fuskar yayan nata a zahiri ta rasa me yasa to ko dan ta dade bata gan shi bane a can bangaren Fatima kuwa sai da ya gama yawo da su a titi da gun shakatawar sannan ya ajiye kowace a gidansu ita ku Fatima gidan kawunta ta ce ya wuce da ita saboda ya dawo ga. kokari jiya da daddare tana so ta je ta yi masa sanne da zuwa ya kai ta har kofar gidan kawun sannan ya zuba mata kuɗi a jaka suka yi sallama ta shiga gidan kawun nata da sallama ta tarar da shi yana zaune a falo ya kunna kallo amma kuma hankalinsa san ba a gun tifin yake ba ya shiga zuzzurfan tunani da alamu yana cikin wata damuwa ne don fuskarsa ta nuna hakan ta zauna a kujerar da ke fesin nasa tana faɗin kawu lafiya kuwa ina ta sallama amma baka ji ba kana ta tunanin duniya yayi firgigit ya kalle ta yana murmusawa ya ce a dota ke ce sannan ki dota wallahi ban ji zuwan ki ba na tsunduma tunanin wani abu ne wanda ya shige gaba a yau ta ji ajiyar zuciya tana faɗin wani abu ne haka kawo ya ce za ki ji komi amma ba yanzu ba ta ce to ka dawo lafiya ya ce lafiya kalau dama yanzu nake niyya zuwa can gidan naku dan naji yayyinki na hanya suna dabta zuwa gida yau din ta ce da shi eh wallahi tsaraba na biyo ma na karba daga school nake ya mige ya shiga ɗakin sa ya ɗauko mata wani lalle shi ya kawo mata ya ce ke kaɗai na siyo nasu bai kai naki diyata ba ta karba tana murna domin les din mai tsada ne kowa ya ganta da shi idan ta saka ta san sai an kalle ta an sake kallo tuni ta shiga tunanin irin ɗinkin da za a yi mata wanda zai fito da ita ko da suka isa gidan ita da kawun nata babu wanda ya yi mata faɗan daɗewarta tunda an ganta da kawun sun san dama takan biya wani sa'in ta gaida shi sun tarar da mazan gidan sun dawo dukansu da girmamawa suka gaida kawun nasu shi kansa mafus kawu yake kiran mahaifin nasa saboda tun yana yaro jin suna faɗa 'yan gidan shi ma ya kama a ɗakin malam aka haɗu kaf ɗinsu an gama cin abinci aka hau hira ta yaushe gamo. su mafus kuwa suna ta ba da labarin sukul ɗin da suka je sauraro duka-duka a nan za mu tsaya ta cikin littafin girma ya faɗi na Nabilan Silop Hunting S&S sai kuma idan Allah ya kai mu gobe za mu ɗora daga inda muka tsaya ku dai ku ci gaba da kasancewa da zazzafar tashar nan mai farin jini wato Hausa Top TV ga masu tambaya sharhi ko kuma ƙarin haske wato comment sai ku ajiye ta wannan shafin.